shekara ta 2016 wannan shine kasan na 435 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu zuhud warraƙa'ik a inda muke ɗan tattauna 'yan taƙaitattun kalmomi dangane da haƙiƙanin ma'anan zuhudu don da yawa daga cikin al'ummanmu suna da raunin fahimta matuƙa akan ma'anan zuhudu domin abin da suke mazuhudu fassara na kai tsaye shine sai su ce gudun duniya wanda kuma a hakika ne ba wannan shine ma'ana ko fassaran zuhudu ba to shine malai yake tattauna mana akan menene ake nufi da zuhudu a yaren shari'a a inda yake cewa ma'anar zuhud fi kalimatin basita adamu imtilaku hubbi duniya lilkalbi imtilakan shigolil insanu an wajibatihi idan aka ce zuhudu shine mutum ya ƙi bari duniya ta mallake zuciyan shi mallakan da zu duniyar in kuɗi ne idan kuma mulki ne ko shuhura ne wannan zai mallake zuciyan bawa ta hanyar da abin da yake son na duniyan zai shagaltar da shi game da wajabcin shi hatta la ya kama abbar alhadis alladhi rawahu buhari har ya zama mutum ya kasance kamar yadda hadisin bukhari ya kwatanta wanda duniya ta yi mai kamun kazan kuku da cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham wal qatifati wal khamisa annabi ya ce bawon kuɗi ya shiga uku bawon dinari da azurfa ya shiga uku bawon tufafi ya shiga uku Zukaga, wannan hadisi kai tsaye ya bayyana mana abu biyu da ke shantakar da mutum su shagaltar da shi tufafi da kuma tattara dukiya kai kiyasin gida da abin hawa a ƙarƙashin waɗannan abubuwan baki ɗaya duk mutumin da ya tasa waɗannan abubuwa a gaba su ne abin neman shi su ne abin farautan shi su ne abin shinshinan shi to wannan ya shiga uku an gane wannan da kyau ko kaga mutum shi kullum yana wajen 'yan yadi kullum yana wajen teloli shi dai yau wani ɗinki zai yi wani yayi ake ciki wannan yayin shi zai yi wannan ya shiga uku ina fatan mun gane wannan da kyau iza da irin wannan yaye-yaye da ake yayo mana a ce wai a zo ana yayi iri kaza ku daina yin shi an fahimci wannan da kyau ku sai ka zauna lafiya in ba haka ba sai ka sa kanka cikin matsala in aka zo da wani yayi kuma dole sai ka koma ma wannan yayin ka cin kwanciyar hankali an fahimci wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya kiyaye to kaga mutumin da ya bar duniya ta yi mai irin wannan yankan ƙaunar to ya riga ya shiga cikin matsala ba zuhudu cikin al'amarin shi duk da abin da yake yin fa halal ne amma kuma wannan halal ɗin zai kai shi zuwa ga wani matsala sannan a lokaci ɗaya kuma akwai abin da ake ce ma thiyabu shuhura a matsayinka ka fi ƙarfin sa tufafi iri kaza kuma sai ka rika sa wannan to shi kuma wannan rashin godiyan allah ne musiban wannan zai sa allah maɗaukin sarki ya riƙe albarkan shi da yaukakan arziki a kanka in ya kamata a ce ka wuce waje kaza ne wajen arziki muddin allah maɗaukin sarki baya ganin atharun ni'ima tattare da kai wallahi ba za ka taɓa samun wannan arzikin ba a ce a gidanka kana da hali ba baka yalwata ma iyalanka ba kanan kana kap kap kap da kuɗi ka sa tufafi mai kyau iyalanka sun sa tufafi mai kyau ba ka da halin da za ka hau abun hawa lafiyayye duk kaƙi ko ka gida lafiyayye duk kaƙi kana nan kana gadon kuɗi to nan ba zuhudu kake yi ba nan kana butulce ma ni'imar allah ne shi kuma ya ce wala in ka kafartum inna azabi la shadid muddin ka kafirce kafircewa ba sai ka faɗi da bakinka ba aikinka zai nuna domin akwai lissanul qal akwai lissanul hal idan allah maɗaukin sarki ma bawa ni'ima allah ya ce yana son ya ga gurbin wannan ni'ima tare da wannan bawar to kai sai ka ƙi ka bayyana ma allah maɗaukin sarki godiya kana nan kullum cikin tsumma kullum kaca-kaca kullum busu-busu babu takalmi nagartacce na hula rigan duk ta koɗe duk ta soshe wai kai a dole mai son ka aje kuɗi da ƙaryen sunan zuhudu to wani na daga cikin ɓangare na siyabu shuhura mun gano wannan kai dai ka shahara da talauci ka shahara da kaf to duk waɗannan abubuwa suna da gabin da shari'a ba ta so dole ne masu wannan su kuma su bari waɗanda kuma su suka bar duniya baki ɗaya ba su da halin da za su yi ɗan abin da ya kamata su kuma suna ganin wai wannan zama cikin dauɗa da ƙazanta shine zuhudu su ma sun faɗi an gane ana son allah in yi maka ni'ima ya ganka fes fes amma ba ta hanyar ɓanna ba kuma kada ka bari wannan abin ya shagaltar da kai ya zama shi ne abin yinka a kullum karka kuskura al'umman annabi kun fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa zuhudu bi hazal ma'ana la yunafi an yakuna al'insanu azimu thawra idan aka ce zuhudu a ƙarƙashin wannan ma'ana bai hana mutum ya zama mai yalwataccen arziki wafirul mal wanda yake da dukiya mai yawan gaske ma'a ma'arifatihi bi haƙƙillahi alaihi kuma ya zan yana kula da haƙƙin allah maɗaukin sarki da ya ɗora a kan shi wa haƙƙul fuƙara da kuma tsara haƙƙin talakawa wa ghairuhum fi malihi da wasunsu a cikin dukiyan shi an gane wannan da kyau kamata ya ce masu arziki a kowane unguwa ya zama suna da tsari yadda arzikinsu zai taɓa ko'ina a cikin rayuwan talakawa allah maɗaukin sarki bai baka arziki ya zama 'ya'yanka ne kaɗai za su mori arzikin ba ko kai da matanka allah maɗaukin sarki bai yi wannan ba wannan dukiyar da ke hannunka to malullahi ce ba dukiyanka ba ne na allah ne ya baka ita ne ta zama jarabawa a kanka don ba komi kai ma allah ya baka ba don kai ba kowa ba ne ai an gane in ƙarfi ke sa a ba da dukiya ka san wani in ka fito ya fito kai ka sa abin da zai faru ba ƙarfi ne ke sa allah ya baka dukiya ba sannan ba fasaha ba ne don inda wani zai yi wani abun ko ya buɗe ya faɗi wani zancen kai da ji kai ka san kai dolo ne amma allah maɗaukakin sarki ya baka ba kyau ka bi kowa ba ba ƙwazo da ƙoƙari ka bi kowa ba ba wani abu ka bi kowa ba allah ya baka ne liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala dan allah ya jaraba ku ya ga cikin kuwa ya zai aiki mai kyau sannan ka ƙetare iyalan gidanka allah maɗaukin sarki ba ya baka dukiya ba ne saboda 'yan danginku allah bai baka dukiya don wannan ba ba su kaɗai suke da haƙƙi a ciki ba to dole ne masu arziki sai su tsari ya zama arzikinsu ya taɓa kowane ɓangare daga cikin rayuwar talakawa ya zama akwai ɓangaren dukiyansu wanda suke kashe shi a fannin ilimin 'ya'yan talakawa da iyayensu an gane su samu sassauci a nan akwai ɓangaren dukiyansu da suke kashewa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyansu haka abin da ya shafi walwalansu abinci ne sutura ne da sauran shagulgula da kan taso masu nasu aurar da 'ya'yayensu ko abin da ya shafi ragon suna da sauran abubuwa na yau da kullun da ka iya zama abin bukata gare su to idan masu arziki suka zama da irin wannan tsarin to za ga irin yadda allah zai ta haɓaka dukiyarsu yana sa albarka a ciki amma mafi yawancin masu arziki yanzu sai fa wanda allah ya kiyaye kowa yana tunanin shi fa daga shi sai na shi shi dai shi dai idan ma ga wani mai arziki a cikinsu ya ɗauki dukiyan shi yana hidiman addini yana hidiman al'umma yana taimaka masu ƙaramin ƙarfi ɗauka suke ma bai sa abin da yake yi ba wai su wannan ɓaɓɓoye kuɗi da wannan tattare-tattare da matsa-matse da suke yi wai sun ɗauka wai wannan shi zai kai su zuwa ga gaci ba mamaki a cikin zuriyanka kaf a irin wannan arziki na ƙauye da kake da su mai yiwa kai kaɗai ne mai arzikin allah maɗaukin sarki bai rubuta sauran masu arziki ba ne duk ka gama wannan tare-taren iska kana mutuwa a cikin 'yan watanni sai arzikin ya fiffike wallahi allah maɗaukin sarki ba abin da bai iyawa ya tashi daga gidanka yi wani wajen kanan kana ganin ka tara masuwa ne zuwa lokaci kaza su basu da matsala ko kuma su kaɗai ka ɗauki ɗawainiyan karatunsu don su ne wajibinka in allah maɗaukin sarki bai so su zama manya ba su zama magani mafi yawancin 'ya'yan sarakuna da mafi yawancin 'ya'yan manyan attajirai da jigajigan 'yan boko duk ba a ƙasan waje suke aiki ba ka gaya man ɗan wani babban mutum da ya shahara da riƙe wani mukami mun gano wannan ka gaya man tun da ake riƙe ƙasan nan ba wani ɗan shahararren attajiri wanda ya riƙe ta babu shi allah madaukin sarki yana nuna mana wannan ne don mu shiga mu. in ka lissafa za ka ga iyayen waɗannan ma ba ma a san su ba su ɗin allah maɗaukin sarki ya azarta 'ya'yansu da suke ɗiba su ma suke ƙasashen waje su bar 'ya'yan talakawa cikin wahala su ma za su dawo dai sai dai in suna da kamfanoni su rike labarinsu kuma an riga an kulla wannan chapter ɗin ba ka jinta sa ku taimaka ma al'umma ku yi abin da ya kamace ku in ba haka ba wallahi za ku sha mamaki mafi mahimmancin taimakon da za ku yi shine ku taimaki addinin allah shi sai ce in tansurullaha yansurukum wannan ayin tana magana kan taimakon addinin Allah ne in har kun taimaki addinin Allah to zai taimake ku haka da ya yace mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasul habbatin ambata sab'a sanabil wannan ayin tana bayani dangane taimakon addinin Allah ne to kaga kowace ayoyi da suka zo cikin alkur'ani da suke kwadaitarwa da zaburarwa kan faƙi to kowanne akwai inda ta magana a kai mun gane in ga kawo lilfuqara muhajirina wannan daban lilfukara illadina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi wannan kuma daban kowane ayoyi in ka kalle su sai ka ga suna magana a kan dukiyanka iri kaza ka kai nan dukiya iri kaza ka kai nan kaza kuma fa ka aje shi nan wannan ka tura su can haka allah maɗaukin sarki yake sai ga kana yi in ka tsara wannan aikin sai ga allah maɗaukin sarki na tun kuɗo ma da dukiyan bigeri hisabin babu lissafi an gane wannan da kyau to allah maɗaukin sarki da ya kiyaye to shine sai mala yake cewa dukiya da allah madaukin sarki ya baka ka zama babban attajiri wannan bai kore cewa wai kai mai zuhudi ne in dai ya zam ma'a ma'arifatihi bi haƙƙillahi alaihi muddin ya san haƙƙin allah kan dukiyar kuma yana aiki da abin da allah ya ce wa haƙƙul fuƙara kuma yana kula da haƙƙin talakawa wa ghairuhum da wasunsu fi malihi a cikin wannan dukiyar da allah maɗaukin sarki ya ba shi adana kama fil hadisin ladhi rawahu ahmad kama yadda ya zo a cikin hadisin da al'imamu ahmad ya ruwaito ya ce ni'imal malu salih lil abdi salih madalla da dukiya ta halal dukiya na kwarai da take hannun bawan allah salihi an gane madalla da dukiyan halal a hannun mutumin kirki kenan mafhumin wannan tar da dukiyan haram ko da tana hannun mutumin kirki ballantana dukiyan haram tana hannun mutumin banza wannan dukiya allah yana tar da ita mun gane shi sa duk sanda za ka nemi kuɗi ka ci abinci da su ko ka yi sutura da su ko kai duk abin da za ka yi da su ka tabbatar da cewa dukiya ne na halal Allah kar ka saki dukiya na cewa cewa na rashin gaskiya su shigo cikin abin da za ka ci ballantana ka ci da iyalanka ko ka sa dukiyan haram cikin tufafinka ballantana ka tufatar da iyalanka in ka kuskura kai wannan za ka sha mamaki domin annabi yana tar da wannan dukiyar kaga yadda allah madaukin sarki yake tsine ma riba da dukkanin dukiyar da aka tasa cin riba a cikinta riba ba alheri a ciki yam haƙullahu riba wa yurbi sadaqat duk wani abin da ya shafi albarka a cikin dukiyar riba allah ya cire shi babu kwata-kwata kaga mutum da arziki bai iya ci bai iya sha bai iya sutura bai iya taimakon kowa in ma zai yi taimakon ga taimakon dai su min dama bai yi ba dama bai yi ba ya huta ya hutar da al'umma an gane allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce min fawa'id hazal hadithi yana daga cikin fa'idojin wannan hadisi na min zuhudu fi duniya na manza hada fi duniya ahabbahullah duk mutumin da yake taka tsantsan a wannan al'amarin duniya cikin mulkin shi cikin dukiyan shi cikin ilimin shi cikin lafiyan shi cikin kowane irin dama da allah maɗaukin sarki ya bashi to allah zai so shi li'anna zuhuda fi duniya yastalzimu ar-ragabata fil akhirah yana daga abin da ke sa mutum ya zama mai zuhuda a gidan duniya to ya lazumta ma mai wannan zuhudu ƙaunar lahira in gaga mutum ya ɓoye dukiya ki komi da ku bai da tunanin lahira ne bai da zuhudu ne bai tunanin lahira bai kwaɗayin kuma abin da ke lahira kullum tunanin shi mai duniya an gane amma duk wanda tunanin shi lahira za ga babu wani abun duniya da ke tsaya mai a gaba ballantana ya shagalta shi malai ce wa kada baka ma'anar zuhud wa annahu tarku ma la yanfa'u fil akhira duk abin da wannan abin ba zai zama maka amfani a lahira ba to ka bar shi an gane duk abin da ba zai amfanar da ke a lahira ba ka bar shi to shine ma'anar zuhudu yanzu misali duk aikin da kake na riya kaga ba zai maka amfani a lahira ba ka bar shi duk wani harka da ta safi shirka bid'a son zuciya da sauran waɗannan kayan ƙazanta ka bar su don ba za su yi maka amfani a lahira ba ko menene in dai ba zai maka amfani a lahira ba ka bari in ga cewa waya sanar da kai abin da zai maka amfani ka sani don allah ya gaya maka abin da yake so innal halala bayyunun wa innal harama bayyunun komi a bayyane yake sai ce wa bainahuma umurun mushtabihat sunan waɗannan shubuha sai ce faman ittaqa shubha faqad istabara'a lidinihi wa irdihi duk mutumin da ya koma bin shubuha ko sai ya sha mamaki don sai ya gurɓata addinin shi sai mutuncin shi ya lalace duka ku lura da wannan shi sa duk abin da ba zai ma amfani a lahira ba ko me ka bar shi ko da an kira ka za a baka mukamin gwamna ka auna ka ga wannan kujeran ba za ta amfanar da kai komi a lahira ba ko ka bar masa abinsu in ko ka ƙi ko to ba ka ƙi gani ba idan ka je ka sai mota sai ka auna wannan motan ba za ta yi maka amfani a lahira ba ka ba da ita kyauta ko ka siyar duk abin da ka san ba zai ma amfani a lahira ba sai ka sai mashin sai ga mashin ɗin ba zai amfana da kai a lahira ba ka zubar da shi kawai ko menene shine zuhud domin shi zuhud kayan shiga aljanna ne an gane wannan da kyau ko kayan shiga aljanna ne zuhudu shi yasa wani da ya fahimci sahabban annabi da kyau yace tallaqu dunya wa khaful fitna nazaru fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana ja'alu halujatan wattakhadhu salihal a'mal fiha as-sufuna da suka kalli duniya su ga a ah, sun yi nazarinta ne su ga in sun biye mata to za ta yi kwanta-kwantan kai su tabaru sai suka suka rabu da ita suka rike kyawawan ayyuka a matsayin jiragen ruwa duniyan kuma suka rikidar da ta tafki suka shiga kawai suka wuce amma da yawa mutane ɗauka suke wai yanzu kaf kaf da suke da dukiya wai wannan shine zai kai su ya baro su addinin ku da aqidan ku bai ɗara da aqidan wancan mutum na zamanin annabi ba da yace la'uta yanna malan wa walada in an je lahira ma mu masu arziki ne to ai za mu je za a gani ai Allah ya kiyaye wa min fawaid hadha alhadith inna az-zuhd fi ma inda an-nasi sababi yusa sababun fi mahabbatin nas laka malam yake cewa ta ka tsantsan da nisantan abin da ke hannun mutane yana sabbaba al'umma su yi suka wani mutum an gane hatta abin da ke hannun mutane sai ya zama kana da mai zuhuda a kan shi abubuwan da ke hannun mutane ya zama ba ruwanka da su kullum ka sa ido wana da kaza wana ya mallaka ki kaza kana son wane ba ka rabu da wannan malam kai ta ka tsantsan abin da bai zama lallai dole ga abin da ke hannun mutane ya zan sun baka ba ko ba ruwanka da wannan don ba masu arziki ne kada yake maganan zuhuda kansu ba har kai kuma ka auna ka ga irin yadda mutane suke rayuwa yanzu idansu yana nan sun kwallafa shi a kan mai kan abin da ke hannun jama'a to talakan da bai rintsa idan shi game da abin da ke hannun jama'a ba wannan bai da zuhudu allah shi kyauta wa min fawaid hazal hadis inna tama'a fi dunya wa ta'alluqu biha sababun li bughdillahi lil abdi kun ga mutum ya zama kullun gurin shi tara duniya kullun duri gurin shi ya gina duniya da kuma ya ƙwallafa ma zuciyan shi abubuwan sha'awaice sha'awaice na duniya ya mallaki kaza ya zama kaza shine kaza to wannan sababi ne da ke sa allah ya fushi da bawa wa anna tama'a fi ma inda nas haka kuma kaga kwaɗayin abin da ke hannun mutane wattarkibi lahu mutum ya zama ya kasa ya tsare shi dai ai mai kaza shi ai mai kaza yujibu bughdun nas lil insan wannan yana sa mutane su ki adam wa zuru fi ma fi aidihim taka tsantsan da nisantan abin da ke hannunsu huwa akbaru asbabi mahabbatihim shine mafi girman abin da ke sa jama'a su ƙaunaci bawa an gane wannan da kyau ku duk abin da ke hannunsu ga kyale su kawo da shi inda ya zama ba makawa sai ka ce ta ku kawo wani abin hannunku a taimaki wani an gane ko kuma kai talaka ne ka shiga halin da fitan shi ba zai yiwu ba sai an kawo maka agajin gaugawa to anan babu laifi ka je ka faɗi buƙatanka don a agaza ma amma kawai kenan kai kullum ka zama ɗan maula to wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne mutane ba za su so ba ba za ka yi daraja ba ba za ka yi mutunci ba duk abin da za ka yi ka kara daraja da mutuncin kanka wannan shi ne za ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau ka kaga nassoshin baki ɗaya sun bigi jaki kuma sun bigi teki ba wanda aka bari sai da aka faɗi matakin da zai taka ya zama yana da cikakken zuhudu allah maɗaukin sarki ya taimake mu wakila lil imami ahmad rahimahullah an ce mai imamu ahmad a yakunar rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinarin yanzu a ce mutum mai zuhudi ne kuma yana da dinari dubu mun gane a ce mutum yanzu dan allah wannan mai zuhudu ne kuma a ce yana da dinari dubu abin da ake sa ka fahimta duk dinari ɗari ka ce miliyan hudu kaga akalla ka ce hudu so goma kaga miliyan arba'in kenan akalla lissafi sassauka a ce yanzu mai miliyan arba'in a ce mai zuhudu ne kala na'am imamul fukara imam ahalus sunna wal jama'a ya ce kwarai da gaske in yanzu ne talakawan yau aka ce yanzu mai miliyan arba'in a ce mai zuhudu sai ce ina kuma za a ce zuhudu ha ba kake haka wani haba zuhudu a wajen wannan ai bai kama hanyar ba miliyan arba'in haba ina laifi ma ya aiko mana da biyu kaji cin da ba aiko mashi da kotaro ba to kai ba mai zuhudu ba ne amma shi limamin fakiran ma na duk duniya baki daya imamu ahalu sunna wal jama'a ahmad dan hambali sai ce me na'am mai zuhudu ne sharitatun allah ya farah iza zadat ƙa'idan shine kai ya farin ciki ya canza daga yadda yake in sun ƙaru inda zai sa sa a kasuwa su zama miliyan dubu hudu yadda yake kawai ci gaba kasu canza shi wajen alfa'in wala ya hazun kar kuma ya baƙin ciki idan na ƙasat in ya zuba sa a kasuwa suka dulmiye ƙaruwansu da raguwansu a wajen shi mai sawa'a don ba addinin shi bane lalace babban magana ashe yanzu za mu iya gane kai mai zuhudu ne ko kai ba mai zuhudu ba ne idan naira ɗari biyun ka ta faɗi kuma ita kenan ta ce ni aka zo ga ka haɗa giran sama da na ƙasa lafiya wani ka je tufa ina lafiya ta riga ta faɗi ba za ci abinci a gidan ba mun gane wannan da kyau ku to kai ba mai zuhudu ba ne mun fahimta ko a ganga kana ta tsiya ka harba kafa kai waye kai waye ka ce ayyo kasuwa ta yi daɗi kai ba mai zuhudu ba ne dukiya katta canza ka da yadda kake mukami ko matsayi ko mulki kar ya canza ka daga yadda kake kun gane don da yawa daga cikin 'yan siyasa bala'in da suke shiga ciki kenan wai daga sanda suka kai wani gaci to ita gugan ya san sai a aje ta sai in ruwa ya kafe sai a ɗauko ta duk 'yan siyasa haka suke kaf an gano wannan da kyau ko duk waɗannan da suke cewa canji canji ka je ka binciki duk waɗanda suke tare da su haka suke musu dukansu kakka ce wai banda wani kowa yana ciki kawai illa man asimahullah sai wanda allah ya kiyaye amma wannan fitinar ta shiga ko'ina allah shi kyauta yani yanzu misali da za ka shiga siyasa sai aka kada kai kawai ka ci da rayuwanka normal ba rigima ba fitina ba komi kawai ka faɗi ba wani abu in ka ci kuma rayuwanka da ka saba ya kawai ka ci gaba da noman rayuwa kawai ma wani abu to shine kai mai zuhudu ne amma daga lokacin da ka ci siyasa sai rayuwanka ta canza duka abokai aka canza yanayi aka canza aka koma fundun-fundun fi malin lahi kai ba ka daga cikin masu zuhuru kuma jiki magayi an gane ka ɗauki rayuwa sassauka kawai yadda ka saba ka yi masu haƙi ka ba su wanda suke da kaza ka yi masu wanda ba su da haƙi kyale su kawai shi kenan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai yake cewa bi ma'ana anna qalbuhu ghairu muta'allaqun bil mal ya zama dukiya ba ya take ɗamfare da zuciyarka ba ma'ana linzamun zuciyan ba yana hannun dukiyanka ba ne fa'iza zadat la yash'uru ka annahu salla alfa raka'a ya ce in dukiyan ta ƙaru kake ta murna kamar ka samu daman yin raka'a dubu ka ji limamin fakara uku shi abin farin cikin shi da jin daɗi shine ne sami yin na filfili da yawa an gane amma yanzu in ka sake kai doguwar sallah to makiya annabi duwatsewa za su mun gano wannan da kyau ku in ka ga mutum na bin ka kana yin sallah irin ta annabi to me san annabi ne inda za a je a tsaya filin kwallo ana kallon kwallo awa ɗaya da rabi ba zai gaji ba fa amma sallan minti talatin to ya yi complain na shekara talatin wannan alama ne na allah ya cire san annaba a ranka yanzu sallan ma sai yanda kake so za a yi ba yanda annabi ya ce ba jama'a mun gane kuma ya ce sallu kamara aitumuni usalli ya ware wani bangare ya ce banda shi ne yanda annabi ya shi ne sawwakawa yanda annabi ya shi ne sassautawa yanda annabi ya shine jin tausayin jama'a yanda annabi ya shine daidai domin shine laƙada ja a kum ta sauka a kan shi inda yanda annabi ya shine tsanantawa kuma za Allah ba zai yi ba domin azizun alaihi ne ma'anintum harisun alaikum ne bil mu'minina ra'ufur rahim yanda ya shine daidai kuma haka za a yi jama'a mun gano wannan da kyau ku so daga ran da aka hura ma tashi ku daga ranar za ka rena kanka daga ran da mala'ikun mutuwa suka zo maka ziyara to daga lokacin ka haɗu da mugan baƙi kuwa tun da kake baka taɓa ganin baƙaƙen baƙi irinsu ba don na rantse maka da allah sai kai na dama don daga ganin irin yadda suka duro kai ka san da matsala ba sai wani ya gaya maka ba duk abin da ake gaya maka na wa'azi haka za ka je na dawa kunninka kana jin shi ka tuno kaza ka tuno kaza a cikin 'yan seconds duk abin da aka gaya maka ƙiji wallahi sai ka tuno shi sai kuma ka ji shi a daidai wannan lokaci ne dan adam zai ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min salihin ina da ma za a min jinkiri ko da na dan lokaci kaɗan ne in zo mutumin arziki a ce ina walan ya akhara Allah nafsan idza jaa ajaluha daga ma kafa harkar na gidanku ne jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa kowa ya ka tsantsan kuma ya shiga cikin hayyacin shi komi akwai zuhuda cikin shi yanzu gaga shi sai kwatanta da sallan dare saboda shi ne abin da yake yi shi ko mai kuɗi kamar ka ce kaman ka ci riba ka je ke bacci haka makara to arziki kenan mala ya ce wa idha ya yaghtammu kar kuma in dukiyan ta ragu ya damu ka annahu wa ƙafil ma'asi kaman ya saba ma Allah a yau in kai kudi kai kudi alaman kai mai arziki ne ko kawai ka shiga da sabon Allah ku buru wani club eh ana kai kayan sha matan birni su cika wajen yawwa to mai arziki kenan ba da masu kuɗi suke ba kenan daga lokacin da wayan arziki ya arziki shi yanzu arziki ya sa ya fi ƙarfin neman matan banza ma yanzu shi maza yake nema saboda ƙarfin arziki iskancin yanzu ma an fi ƙarfin yi a ƙasan nan sai an fita waje har ka ji masu kuɗi suna gori suna cewa kai iskancin naka ba turai kake zuwa ba in ka isa kai asalin ƙwaro ne mu hadu da kai a ƙasar larabawa can za ka je ka samu tsayayyar karuwa balarabiya mu gani za ka iya biyanta da gol kun gane wannan wai an isa kenan zai je samu karuwa wai balarabiya wacce kafin yi lalata sai ya sai mata gol na dalan amerika miliyan biyar to shine ya isa shi yanzu ƙwaro ne mun gano wannan da kyau ku wai inda yake nuna karfin arzikin shi kenan allah ya kiyaye wai za sara inda hulmal in kuma ya samu dukiya a hammu min addini ya kalli dukiyan nan ta fi mai mahimmanci game da addini ya shiga uku duk abin da ka mallaka in dai addini ya wage shi ku ka sake shi kawai ko me in ka bar shi ya zama wannan dukiyan a hammumin dinika ka shiga uku baka da zuhudu duniya ta shagaltar da kai baka nufin lahira ka shiga matsala matsala ba na wasa ba in dai kana da mallakan komai na duniya addini ya sa mai madubin dubaru duhu to kyala wannan abin ga addini kawai in baka ba sai ka na kanka a kusa ko a nesa allah ya kiyaye hududu zuhud kun ji fassaran da ahmad dan ham wai misali kaddar duk waɗannan abubuwan ahmad dan hambali bai yi su ba ko bai faɗi su ba bai taka tsantsan da su ba bai kaf kaf ɗin shi ma da su ba yau dan allah yana ina kaga yadda ya shiga cikin kyakkyawan kundin tarihi wallah ka za ka shiga mummuna kai don komin daren daɗewa sunan kamar gayi haka kowa ya taka tsantsan allah maɗaukin sarki ya taimake mu hududu zuhud idan aka ce zuhud menene haddin shi me iyakan zuhud wa zuhudun manzilatun azima balaga hassalafu wa sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim zuhud dai matsayi ne mai girman gaske daraja ce wacce babu ita daraja ce wanda magabata da sahabbai allah ya ƙara musu yarda suka cin mata an ce salab wa sahaba sai a ce annabawa da manzanni da kuma almajiransu kun gano wannan da kyau ku su sun taka wannan matsayin bayan da aka yi duniya ta iya shiga gabansu inda za ka fahimci kai kana tare da sahabbai a yau ko ba ka tare da su shine a ɗauko ɗaya daga cikin abin da suka yi ma Allah a daman da Allah ya baka a zuba shi a fefe a ce yi mun gano wannan in ga kasa ko ƙarya kake yi ba ka tare da su kai dai kana da kusa da wanda suke tare da su kusanci yasa kuke tare kawai amma ba kowa sai allah ya jaraba shi na sha gaya muku wannan da sabai suka ce sun yi imani sai allah maɗaukin sarki ya jaraba imanin a jikinsu aka rika dukansu ya jaraba imanin a mutuncinsu aka rika musu ƙarya da sharri da ƙage ya jaraba imaninsu hatta akan dukiyoyinsu ya jaraba imaninsu ƙarshe ƙarau akan me akan abin da ya shafi mahallinsu da kuma ransu suna fa zaune a garinsu su suka gina suka yi komi allah ce yau yana son su tashi a garin kuma sun je inda suka je ce su tafi jihadi yau kuma ransu yake so lafiyansu yake so kaza yake so shin da gaske za su yi shine inna allaha shtara min mu'minina anfusahum wa amwalahum dukiyar da ka mallaka gaba ɗaya allah ya siye ta ranka allah ya siya zai gwada kai ga shin za ka yi mai abin da ya ce abin da ya fi komi tsada a wajen ka shine ranka ai ya ce ka bashi a kashe ka dukiyar da yake ganin wannan ita ce abin da za ka taskace ka yi abin da kake so a rayuwa yau da dai-dai allah ce ita yake so akwai abin da yake so da ita za ka iya bashi kana bada sai ce bi anna lahumul janna aljanna zai baka sabai duk abin da baka tsammani sun yi duk abin da baka tsammani wanda ka ya taba ji da wanda bai taba ji ba wallahi sun yi a lokacin da suke cikin matsanancin bukatan dukiya suka ɗauka suka yi amma a yau dan adam yana da abin da ya ninninka abin da sahabbai suka mallaka wallahi ba zai ma addinin Allah komi ba in ga ma addinin Allah wani abu to addinin zai rawa da bazan shi ne in ba ka ba ba zai yi ba ka je Kano ka ga masu arziki irin yadda suka tsayu wajen mai gina addinin Allah malam ka je ka gani za ka yi mamakin Allah ka je ka ga abubuwan da suke yi arzikinsu bai tsaya masu a gaban kaumi ba ban gane ka je ga yadda suke shuka arzikinsu don addinin allah ya kai gaci amma mu nan fa wai in kai arziki to ka takura ma addinin allah ya cije to shine kawuna kai mai arziki ne shine alaman kai mawadaci ne <laughs> allah ne yake ma wannan allah da ya kyauta to shine sai mala ya ce wan zurfi aishi sahaba ka kalli yadda rayuwar sahabbai take ridwanullahi alaihim kaifa ashu min duniya kifafan yadda suke rayuwa a duniya ba yabo ba fallasa rayuwa cikin aminci suke an gano wannan da kyau ko ba su da matsala sam allah ya taimake mu Wakanal wahid يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم الصلاة في ثوب واحد سيغا صحابي ya zo yana tambayan annabi wai mai hukuncin sallah da tufafi ɗaya waya ƙulu ma indi illa izarun ya ce shi bai ba da komi kwarjalla kawai yake da shi wanda ya ɗaura ma indi izarun warida bai da kwarjalla da mayafin da zai yafa kaifa fa'alu ya zai yi ibada a haka tsakanin da Allah haka muke haka tufafinmu suke Allah ya mana arzikin da ya fi nasu amma kuma sun yi aiki da ya fi namu wannan wani irin lalacewa ne muka tsinci kan ma ciki Allah ya kyauta mala ya ce yas'alur rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ga sahabi yana tambayan annabi fa ahlus suffa thalatha mi'a mutanen suffa da ke kwana masallacin annabi su ɗari uku ne wahidun taqriban ɗari uku da wani abu kanu fi siffatin mujtami'ina sun kasance a tare a wannan waje allazi ya ati minal muslimina bi azqin min tamrin haka za a ga musulmi ya ji ya kawo buhu guda ko kwando guda ko nono guda na dabino ya kawo masa sadaka wa bi shay'in min khubzin a zo da yar waina awa kulla kullu wahidin ya akula lahu wahida kullu wahidin kowane mutum daya Allah kwaya ɗaya zai ɗauka mun gano nan kyau ku ya ashihi kulla yawmin ɗayan nan ya ishe shi iza wuji da in ya same shi kwaya ɗaya gyal haka suka ra in kai ne ana zuwa za a jefa wawa ne ba haka suke ba duk wanda ga gan shi dan wawa ko mara gaskiya ne kuma zuciyar shi mara kyau ce an gane wannan shi dai a bar shi shi kadai zai iya komi mun gane wannan da kyau ko to an barka a yi ai dan adam bai iya zama kulli shi'in to shine sai malai yake cewa ya ishihu kulla yomin izawu wujida au ya bi tuna fukara tawa'in ko su waye gari cikin yunwa ba su da kami fa abu huraira ya sa sa'ayan hathithan haka abu huraira gan shi budu budu a cikin gari ya kolun nasu majnun har ma wanda ba san shi ba sai su ɗauka mahaukaci ne wa ma bihi jununun wa ma huwa illal jo' ba wuka ba ne yunwa ce kawai ko ba da sa sun canza daga da suke addini ba kuma ba taba zuwa an ce masu kun gani ga manzan allah ne ya ke taimake ku ya ke maku hanyar kuɗi kuna rayuwa cikin wahala madadin ya je an so wajen su abubakar wajen su abdurrahman dan auf wajen su na usman wajen suwane da suwane duk ya raba ma kun ga yaƙi mun gane wannan ba wanda cikinsu yake zargin annabi akan irin wannan ko yake da wani tunani akan irin wannan ba su da shi sam allah ne ke ransu allah ne a zuciyarsu ta kuma ya kamata duk wani mutumin kirki ya zama allah ya abin duniya kakka sake shigaltar da kai wannan abin wai ba a duniya ka same shi ba na rantse muku da allah abin da ka samu a duniya ko in dai ka taimaki bawon allah da shi ko wallahi sai ka fi karfin ninkin ba ninkin shi in dai don allah ka duk abin da kake da shi a duniya muddin ka taimaki addinin allah da shi ko wallahi sai allah ya ninka maka ninkin ba ninkin shi matsala kawai don wa ka kun ga wannan da kyau ko in dan allah ka ko ka sa ido ka gani in allah ya ga dama zai iya bari dama ba wai kana kokarin magada su gaje ka bane ne in allah ya ga dama sai can ƙarshen jikokinka ne za a mai arziki ‘ya'yanka ba za a yi ba yanzu akwai dattijan da ya dinga gina addinin allah yana abubuwa iri-iri allah da ya tashi biyan shi ba a kusa ya biya shi ba sai ya tafi can nesa mun gane sai da ya turo annabawan allah guda biyu suka yi masa aikin kara dukiyansu ƙarshe ce wa kana abuhuma saliha aka ce kakansu ne na can sama ya bi allah da arzikin da allah ya mai in ga karanta tarihin da malamai suka faɗi kan haka shine ya zama baba addini ya kwanta zai rasu lokacin 'ya'yan ba su da ƙarfi ya ɗibi dukiya na zinare mai yawa ya binne a ƙasa sai ta da katanga a hasashen injiniyoyi zuwa shekara kaza katangan za ta buƙaci a sake ta to dole za su haƙa za su fita za to kuma akwai amana ana haka za a ce ga wani dukiya naku ne za ga an yi rubutu a allon zinari an faɗar da duk abin da ake so yanzu kowannan allon allah taimake ka hauko yaya daga lokacin sai ya zama addini kai ne shi ne ɗanka ka zo mai gidan addini ta yadda addini zai zama bawa don ka zama mai arziki wala duk wanda yake san. ya zauna lafiya a duniya ya arziki zuriyan shi arziki ko ya amfani da abin da allah madaukin sarki ya ba shi wajen gina addinin nan in ba haka ba allah ya sha mamaki allah madaukin sarki ya taimake mu da shine sai mala yake cewa <clears throat> walaƙada kana ibnu aufin haqiqa abdurrahman dan auf ya kasance wa usmana da sayyidina usman min agniya sahaba suna daga cikin masu ƙarfin arziki cikin sahabbai lakin nahuma kana zahidina sun kasance suna da zuhudu ma'ama fihi ma min gina tare da irin yadda suke da mai wadata na arziki arzikin ba su bari ya zama masu wani abu ba wabnu mubarak ibn mubarak mai arziki ne wannan da ji muna tattaunawa muna cewa ibn mubarak attajiri ne ko malami ne kana zahidan ma'a annahu kana za malin wafir mai arziki ne duk da yana da dukiya mai yawa wa kana ya kolo ya kasance na cewa laula haza ba don wannan dukiyar ba latamun dalabina ha'ula da waɗannan sun mai da mu mindil mun gane sun mai da mu hankici ai laula inda ya yasturuna ba don dukiyar da ke mana sutura ba wa illa ba don haka ba kana ana ilan nas da mun rika zuwa gidajen mutane wa wahtajna ilaihim muna da bukatu a wajensu wata dulubina sai su mai da mu hankicin share su da takalmansu wasirna misnin ɗaraɗir sai mu zama yadda ka san 'yan tsadda na ati ilaihim wa nazhab muna kaiwa da komowa tsakan-ganin gidajen masu kuɗi alal malin da zai inda hom muna baratan dukiyar da ke wajensu la bal na hafizu ma a wuju za mu kare mutuncin fuskanmu bi malin a tsanallahu iyahu da dukiyar da allah ya bamu mun gano wannan ya za mu tsara mutuncinmu shine mu gina addininmu da kanmu mu yi kaza da kanmu ina da kuɗi in sai waje kaza in ce a gina makaranta a gina asibiti a gina gidan marayu a gina kaza wani yana da kuɗi kawo a gina a gama ya zama wannan mu ne za mu rayu a ciki mun gano wannan da kyau ku mu gina sai mu rayu ba ya gina mu cinye ba kun gano wannan abin da muke sai mun yi ta'arifin wannan sai an yi sharhi don mu gane wannan mimul jama'a din menene shi mun ga abin da ya sa kai nawa kasa farawan banza nawa kasa jama'a mun gane wannan da kyau ku shi ne abin da yake nufi mu gina sai mu rayu. in aka gaya maka mutum dama neman kuɗi ya kawo cikin harka ko sai ya ɓata shi da abin da ya kawo su kenan kuma a ce wai kana faɗa jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa za mu yi ba wanda ya isa kuma mu yi mana wannan kaga har ka gano wannan ba wanda ya isa kuma kowa na san me yake kuma na san kowa abin da ya yi kuma za a ga abin da zai faru kuma a lokacin da abin da ke lissafi ko sanda za wannan ya mun wuce inda kake tsammanin mu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to sun yi amfani da dukiyar da allah ya ba su wajen gina ka je indiya ka ga yadda talakawa ne suka haɗu isu isu sai gina addini ka je ka gani ka ga yadda 'yan shi'a dole gine-ginen da suka yi ko ka je ga gayin da suke a patuskum gidajensu suka rika siyarwa suna kawo kuɗin nan mutum ya kwashe iyalan shi ya zuba su a gidan haya ya siyar da gidan ya kawo masu zagzaki kuɗin an gane a lokacin da ahalus sunna zai ce shi ya je ya nemo kuɗin shi ne nashi ne halal malak wani ahli sunan zai je ce diyin da za ku hana shi ya gina addini ku hana shi shi kuma nashi aikin da zai ma Allah kenan ya Allah ka ɗauki ransu a wannan aiki kakka bar su su bar wannan aikin Allah kakka su su tuba Allah ka ɗauki ransu suna wannan aikin mun gano wannan da kyau ku mu kuma mu ga ko wanda ya isa ya hana mu abin da muka sa gaba za mu yi ni jama'a mun gane wannan da kyau ko mutane ba san me suke yi ba a san da 'yan boko haram san da za su fara abin da suka yi duk ba dukiyoyin suka siyar ba suka kai ma muhammadu yusuf kudin aka siyo makamai an yi wannan ko ba yi ba a san da alu sunna kai nakan an ce bari raran yi ma addini hidima shi ba zai yi ba ka gaya man yadda allah ba zai saka cikin kuncin bala'i ba allah cewa in tansurullaha sharaɗi ne taimako mai kai ma allah sai ce yansurukum kenan illam tansurullaha lan yansurakum in ba ku taimake shi ba bai taimakon ku ka auna rayuwar da ke ciki yanzu da abin da ka mallaka na rantse da allah da ka taimaki addinin allah sai ya wuce haka da allah ya ce duk wanda ya taimaki addinin allah da abin da ka taimake shi da gaske sai ya ninka maka shi ninki bakwai karanci kenan in karfin imaninka ya kai 700 a nan gidan duniya riban da za ka samu banda abin da ya kai a lahira shi ko a lahira yau za liman ya sha sai allah ya yi maka duniya da lahira domin ne wasi'un alim ta ma da shi kawai gani yake qur'ani fa ƙarya yake mai inda ƙur'ani gaskiya yake faɗi ba zai wannan abubuwan ba ba zai yi ba ka ja ce wai ai wani mai ra'ayi ne ai wani in ya kafe a ra'ayi ana addini kana ra'ayi ƙarya kake ba addini kake yi ba ra'ayi addinin idan ka ji sabe sun ce fulanin zo ra'ayi abin da suke nufi da ne wanda yake ba da shawara nagartacciya na ci gaban al'umma da rayuwarsu da kuma addininsu shi ne zuwa ra'ayin kafaffe shi ba zuwa ra'ayin suke kiran shi ba jumudul fikir suke kiran shi mun gano wannan da kyau ku shi wannan abin allah wadare ne cikin al'umma za ga ce jamidul fikir ta wai jamidul fikir wai a cikinmu ne ake ce wai zo ra'ayin fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum kuma ba abin da ke damun mutane suke da wannan sai hasada duk yana daga cikin afatul hasad shi ke haifar da waɗannan abubuwan ba abin da ya mai da al'umma hausawa baya irin hasada na gaya muku na rantse da ƙur'ani zai wahala gaba haushi kashi saba'in na imanin shi babu hasada ciki hasada shi ke cikin abubuwansu shi sa ke ganin ko mutum ya ƙuro su da kanshi saboda maitan hasada za su kai shi kasa in aka bar wane kai kaza ko ya zama kaza yanzu a ce kaza in allah ya ce zai za ka ci kare ne kun gano wannan wannan aka ɗana ma albani ita a muciya ba kun gano wannan da kyau ko wannan hasadin ita ce duk inda ya yi yunkura ga ja'ina ya za a ce mai kudin saudi ya zo ka don wulakanci ba za a ce ma albanin ba ya zo shi ne zai yi kaza kamar yadda suke ce ma annabi marayan gidan marayan gidan abu talib kuma wanda baka tsammanin su za su zo su yi bajintan kuma su tafi an gano wannan da kyau ko yasa yana muku nasiya kowa shiga cikin taitayin shi in ba haka ba ko zai zama duniya kake ta mako za ka bata yi kuma idan ka shiga kabari daga ran da za ka fita daga kabari ko allah ba a zuwa maka hisabi ma a lahira sai ka ansa tambayoyi hudu duk abin da shaɗan yanzu yake gaya ma a zuciyanka to ai kaza ka je ka gaya ma allah wannan ka je ka gaya ma allah wannan jiya nake karantawa asari ne ingantacce mutum ne ya ɗauki riga ya ba da kyauta ga wani hadisi ya ji an karanta masu cewa annabi ya ce duk wanda ya ba da riga kyauta ga wani allah zai tafatar da shi kwarrin gidan aljanna ta kwanta bacci sai mabarki sai ga gashi kamanta da kiyama ana ta kokarin sanya mai wata rigan sarauta mun gane sai ya farka yana farka sai tafi sallan asuba yana zuwa sallan asubahi sai a masallacin suliman sai wa'azi a cikin wa'azin sai yake karanta hadisin annabi hadisi kudisi da yin an je lahira allah madaukin sarki zai tsare mutane yana goranta masa yake cewa na ne maka ciyar da ni maka ciyar da ni ba da ka ciyar da ni da ka samu abinci yau a nan na nemi ka tufatar da ni baka tufatar da ni ba na nemi ka zaunar da ni baka zaunar da ni a mahallinka ba na nemi ka yi man kaza duk baka yi ba sai dan adam ya ce Allah ya zan maka wannan alhali kai ne ubangijinmu duka sai ce wani da kaza da kaza bai zo ma ba ai da kai da ka samu kaza ya miƙe zai tafi masallaci sai da suka yi mai kyautan manyan riguna a hanya guda goma jiya ya bada ɗaya yau aka yi wannan wa'azin aka hankalin shi ya tashi ya dawo da azar ya gaya ma liman shi ga waɗannan kayan jiya riga ne ya ɗauka ya bada jiyan da ya ce ai allah yana canza ma ninkin ba ninki ne kenan wancan abin kayi don allah tufafin gidan aljanna yana can adana naka yanzu wannan riban kafa ne allah maɗaukin sarki ya baka sai ya ce ga sunan lillahi a raba matalakawa nan take liman ya raba su shagargari ya dawo masallaci sallan asuba ya kama hanya zai koma gida aka dinga mai kyautar riguna sai da aka ba shi ɗari ya komo ma liman da rigunan nan ya ce ji wani musiban kuma ya jibge ma liman su ya ce a raba su lallahi yana ajewa ya je gida tarkata iyali sai gaba